بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haɗuwarmu a wannan lokaci mai taron albarka a yau laraba ɗaya ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 18 ga watan 4 shekara ta 2000 da goma sha takwas miladiya da izinin allah madawakin sarki a daidai wannan lokaci ne muke buɗe wannan daura da aka fara ta a yau kuma za ta ɗauki tsawon wani takwas kwanaki bakwai ana gabatar da ita a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a na nace kwaro da ke nan tsakiyar birnin mina wannan ba karamar falala ba ce ubangiji subhanahu wa ta'ala yi mana ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan lokaci bayan da muka rufe daura ta gabata a hutun da ya da maka mai da muka sha jaddadawa galibi muna gabata da ire-iren waɗannan karatuttuka ne a lokacin da aka samu hutu na fasta zangon karatu na farko ko na biyu ko kuma na ƙarshe kuma darussa da za a gabatar a wannan daura da izinin allah maɗaukin sarki darussa ne guda hudu darasi biyu tsakanin azahar da la'asar darussa biyu tsakanin la'asar zuwa magarib insha allah ta'ala waɗannan darussa guda hudu akwai darasi na farko shine ulumul qur'an sai kuma darasi na biyu shine alhadith sai darasi na uku shine abin da ya shafi at-tauhid sai kuma darasi na hudu shine abin da ya shafi alfiqihu a darasin farko darasin ulumul qur'an ana gabatar da littafi ne na annuqaya fi ulumul qur'an fi ilmi tafsir na al-imam sayyuti a darasi na biyu darasin hadisi shine ana karanta littafin al-arba'una an-nawawiyya na al-imam an-nawawi sai kuma darasi na uku na tauhidi shine za a karanta littafi ko za a ci gaba da karatun littafin al'usulu a salasa sannan kuma sai darasi na hudu shine darasin alfikihu za a ci gaba da karatun littafin muktasar al rariya matata sallah kowa ya san ka ya san sallah ubangiji subhanahu wata'ala ya sakan kama tsayayyu a gabatar da waɗannan darussa da alkhairi da mafi kyawun abin da yake sakan kawa bayansa salihai zan kasance da mu da izinin allah madawakin sarki a darasi na ulumul qur'an wanda kuma dama littafin da muke karantarwa ko muke karantawa a cikin wannan darasi shine littafin annuqaya fi arba'ata ashara ilman annuqaya fi arba'ata ashara ilman shi littafin annuqaya fi arba'ata ashara ilman littafi ne wallafar al-imam jalaluddin Abdulrahman bin Abibakar as-sayuti littafi ne wallafar al-imamu as-sayuti shi ku al-imamu as-sayuti ya rasu shekara ta 911 bayan hijira ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmishe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi shi wannan littafi na annuqaya da imamu sayuti ya wallafa ya sanya mai suna annuqaya fi 14 ilman an ce shi shine zababbin al'amari abin da aka zaba in ilimi ne ilimin da aka zaba aka tantance aka fayyace aka tsamo abubuwan da suke su ne tatattu a cikin wannan bangare to ire-iren waɗannan abubuwa guda goma sha biyar ilimi nau'i ɗaya biyu uku hudu biyar shida har zuwa goma sha hudu al'imamu sayuti ya wallafa a cikin wannan littafi da ya sanya mai suna annuqaya da ya sanya mai suna annuqaya ilimi ne guda goma sha hudu ya zayyano a cikin wannan littafi na shi ilimi na farko shine ilmu tauhid sai ilimi na biyu shine ilmu tafsir sai kuma na uku shine ilmu hadis sai na hudu ilmu usulil fiqhi kana sai na biyar ilmu fara'id sai kuma na shida ilmu nahawi sai na bakwai ilmu sarfi sai na takwas ilmul ma'ani kana sai na tara ilmul bayan sai kuma na goma ilmul bade na sha ɗaya shi ne ilmu tashrih sai kuma na sha biyu ilmu tubbi sai na sha uku al'umuru daruriya kana sai na sha hudu ilmu tasawuf waɗannan abubuwa guda goma sha hudu su ne al'imamu sayuti ya zayyano a cikin wannan littafi ya sanya mahi suna da annuqaya a kowanne ilimi ya tato ya rego ya fayyace tatattun al'amura ya zayyano a cikin wannan a cikin wannan littafi to mu a nan ba littafin nuqaya ɗin ɗungurungun muke karantawa ba tunda littafi ne da ya ƙunshi ilimi goma sha hudu to muna karanta ilimi ɗaya ne daga cikin ilimin mukan da ke cikin wannan littafi mun na ah, abin in za a maimaita ilmi na farko shine ilmu tauhid ilmu tauhid da imam sayyidi ya wallafa a cikin wannan littafi subhanallah ya wallafa shi ne akan tsagi da manhaja ta al-asha'ira ba ilmu tauhidi ne da ya ginu akan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ba kaga anan ta wannan bangaren bai zama annuqaya ba kenan domin ba tataccen ilmin tauhidi ya zayyana ba ubangiji subhanahu wataala ya fi mana ya fi kuma Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare mu baki ɗaya mu da shi shi sai na biyu shine ilmu tafsir ilmu tafsir shine ilmi na biyu a cikin littafin annuqaya shi kuma ilmu tafsir din shine muke karantawa yanzu kenan a littafin annuqaya me da ya kunshi ilmin muka goma sha hudu mu ilmin da muke karantawa a nan shine ilmu tafsir abin da ya shafi tafsiri da ulumul qur'an da ke cikin littafin shine muka tsago shi muka rero shi muka ciro muke karantawa kisa sai ga an rubuta ilmu tafsir min kitabin nuqaya fi arba'ata ashara ilman ilmu tafsir ilimi da yake magana akan tafsirin alqur'ani mai girma min kitabin nuqaya daga cikin littafi mai suna an nuqaya fi arba'ata ashara ilman sai kuma ilimi na uku shine ilmul hadith ilimin hadisi kenan na hudu kuma ilimin usul fiqh sai na biyar ilimin fara'id ilimin gado sai kuma na shida ilimin nahawu ma'ana ilimin sanin nahawu na bakwai ilimin sanin sarfu dan uwan nahawu sai kuma na takwas ilimin ma'ani na tara ilimin bayan na goma ilimin bade waɗannan uku dukkaninsu ilimi ne a fannin balaga sai kuma na sha ɗaya ilimin tashrih ilimin da yake magana kan abin da ya shafi fiɗa sai kuma na sha biyu ilmin tubbi ilmin da ke magana ka abin da shafi likitanci sai kuma na sha uku al'umuru taruriya al'amurra da suka zama larura mutum ya sani na sha hudu kenan na sha uku kenan na sha hudu kuma sai malam ya kawo ilmu sau sai ya dauki sufanci ma ilimi ne da har ake karanta shi kullum da kyau saboda ka za ga littafin dai annuqaya ya tara abubuwa daban-daban ya tara kaga ilimin tauhidin da ke ciki ba ilimin tauhidi ne za ka ɗauka karanta ba domin ya gini da kan mazhabi na asha'ira can kuma ilimin tasawuf kaga kuma wata duniya ce can daban Allah ta'ala ya fi mana ya fi mishi na Sayyidi alal haqiqa ya yi hidima sosai da sosai ga addinin musulunci musamman abin da ya shafi ilimin hadisi da kuma ilimi na alkur'ani mai girma shi wannan littafi da muke karanta ilmin tafsir ma'ana tsagi na biyu kenan ilimi na biyu a cikin littafin annuqaya al'imamu imam ubangiji su wani wataala ji kanshi da gafara haramshe shi ya zayyano abubuwan da ke ciki sannan a karatun wannan littafin da muke yi wannan ba shine karatunmu na goma sha tara wannan shine karatunmu na goma sha tara a cikin wannan littafi duk waɗannan muna yi muna tammasau ne muna cini ne na abin da ya huce a wannan littafi na annuqaya imam sayuti ya zayyano nau'i na ulumul qur'an guda 55 guda 55 shine yace ilmun yubhathu fihi an ahwal alkitab alaziz wa yanhasiru fi muqaddimatin wa 55 naw'an yace shi ilmun tafsir ko ilmul qur'an ilimi ne da yake bantu ya takaitu bayan muqaddima sharar fage akan nau'uka guda 55 wannan a mataki na dan uwa na ɗalibi kenan na koyo amma in ba ka littafai da suka biyo bayan shi da ma waɗanda suka zo kafin shi da waɗanda shi ɗin ya rubuta an samu ƙari akan wannan alimamu sayyidu a cikin littafinsa a tahabir fi ilmi tafsir ya kawo nau'uka 102 ɗari da ƙari haka na cikin littafinsa a littaƙan fi ilmi qur'an ya kawo nau'i kusan tamanin da wani abu amma ala ta hal idan ka kallace su duka za ka kusan suna komawa ne zuwa ga waɗannan da malam ya ambata wannan littafi na annukaya da imamu sayuti ya wallafa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ma littafin albarka ina nufin tsagin ilmin tafsiri da muke magana ko ulumul qur'an duk ulumul qur'an ilmin tafsir duk aka dai amma dai asalin wanda ya sanya abin da ya sanya mashi ne ilmin tafsir amma abubuwan da ke ciki sun shafi tafsiri sun shafi ulumul qur'an bayan da imamu sayyidu ya wallafa wannan littafi sai kuma ya zo ya mashi sharhi da karan kansa ya sanya ma sharhin suna itimamu diraya liqurra'i nuqaya itimamu diraya liqurra'i an-nuqaya haka ya sanya mai suna sannan waɗan malamai da suka biyo bayan shi sun ɗauki wannan littafin su mai hidima wannan littafin da ke gabanmu ilmu tafsir min kitabin nuqaya ɗin abdulaziz azamzami allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ramshe shi ya ɗauki littafin kum da guda ya waƙe shi kamar yadda muke ganin shi a rubutu haka rubutun su be to haka kuma abdulaziz azamzami ya waƙe shi a baitoci yake cewa afaratuha nazma min an-nuqaya muhazziban nizamaha fi ghaya yace afaratuha wannan littafi na ilmu tafsir na ware shi ne min an daga cikin littafi na annuqaya kaga kai tsaye ya bayyana asalin littafin nasa mai suna mata tafsir sunan littafin nashi mata tafsir ya waƙi wannan littafin da yake gabanmu na annuqaya ne bangaren ilmin tafsiri yace na fuma min annuqaya muhazziban nizamaha fi ghaya Allah madaukin sarki ya ji kansu da gafara ya rahamshe su ya sanya aljanna ta zama makoma a gare su wannan kamar yadda na ambata shine darasinmu na goma sha tara a cikin wannan littafi na annuqaya fi ilmi tafsir wallafar al'imam jalaluddin abdurrahman asayuti allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya rahamshe shi a darasi na goma sha takwas mun shiga babi na biyar ne a darasi na goma sha takwas mun shiga babi na biyar amma ba mu kammala babin ba shi wannan babi na biyar shine inda ya ce wa min ha ma yarji'u ila mabahithul ma'ani almuta'alliqati bil ahkam wa huwa arba'ata yace wa min ha daga cikin nau'uka hamsin da biyar ɗin nan na ulumul qur'an ma yarji'u ila mabahithul ma'ani akwai abubuwa akwai nau'uka da suke komawa zuwa ga alma'ani ma'anonin lafuza na alqur'ani girma ma'anonin lafuza na Alƙur'ani mai girma waɗannan ma'anoni almuta'allika bil ahkam wanda ke da alaƙa da hukunce-hukunce ma'anoni ne da suke da alaƙa da hukunce-hukunce ina fata mun gano wannan da kyau saboda haka sai ce waɗannan guda goma sha hudu ne mana akwai fasali-fasali ko ka ce nau'i-nau'i goma sha hudu akan abubuwan da ke da alaka da mabahis na alma'ani alma'ani jam'u ma'ana ma'ana shine ma'ana dai ma'anar lafazi na alqur'ani mai girma wanda ke ma'ana tana da alaka da hukunce hukunce a darasin da ya wuce muka yi al'amu albaqi ala umumi al'am ma'ana kenan babul umumat al'am lafazin da yake gamamman lafazi ne kuma babu wani abu da ya fita daga wannan lafazi din misali faɗin Allah ta'ala da ya ce wallahu bi kulli shay'in alim kuma shi Allah masanin komai ne masanin komai ne kaga kul am Allah ta'ala ya san komai babu wani abu da ya fita daga sanin Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah babu wani abu da za a ce gashi Allah bai san shi ba a babu shi shi yasa wannan yi aka kira da sunan al'amu gamamme na lafazi albaki ala umumihi kuma yana nan a yadda yake babu wani abu da ya fita daga ƙarƙashin wannan wannan shine nau'i na ɗaya a cikin goma sha hudu da malam ya ambata a wannan babi sai kuma na biyu nau'i na biyu da na uku shine al'amul maksus al'amu al-maksus am ne gamamman lafazi ne lafazin gamamme ne amma an keɓance shi lafazin gamamme ne amma an keɓance shi sai kuma na uku al'amun uri da bihi al-khusus gamamme ne amma abin da ake nufi lafazin a gama yake amma abin da ake nufi wasu keɓantaccen mutane ake nufi waɗannan su ne abubuwa guda uku da muka karanta a wannan babi a darasin da suka gabata a nan ya kamata mu sake mu sake muraja'a kamar haka wannan muraja'a ita ce lafuzan da ake amfani da su wurin gamewa yana da matukar mahimmanci ka gane da wannan lafazi ne ake game matsala kamar yadda na karanta mana na ce faɗa Allah ta'ala da ya ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masanin komai ne babu wani abu da ya fita daga ilimin Allah subhanahu wataala ta yaya ka gane komai saboda saboda kul kenan kul tana cikin lafuzwa na al'umu shi yasa nasiru sa'adi rahimahullahu azza jalla yake cewa wa altufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wan nakiratu fi siyaqin nahyi tuqil umuma au siyaqin nafyi kaza kaman ma tufidani ma'an kullal umumi ya ukhayya fasna'a wa mithluhu al-mufrad idh yudafu fafham hudita rushda ma yudafu na farko yace wa al kuma ita al Allah ka gani al harfu ta'rifin aw lam faqat fa namatun arrafta qul fihi namat inji ibn malik a alfiya al da ake kiranta alful ma'arifa yace al tufidul kulla tana bada ma'anar kul. mun samu gudano kenan yanzu biyu mun samu al sai kuma da abin da aka yi adres da ita shine mai kullu don ya ce al tufidul kulla tana ba da ma'anar kullu fil umumi in ta zo a wajen gamewa fil jami'i ta shiga jami'i ne al ɗin wal ifradi ko kuma ta zama ta shiga suna ne al mufrad al ta shiga jami'i kamar ar-rijalu qawwamuna ala nisa kaga ar-rijalu jam'i ne amma al tashde sai nuna jinsin maza sun ɗara jinsin mata shine fil jam'i wal ifrad haka nan idan al ta shiga al ifrad haka nan al idan ta shiga mufrad shine wa huwa al hakimu al alim al alim Allah al alim ai al alim mufrad ne amma da al ta shige shi sai ya nuna mana shi Allah ta'ala saninsa gamamman sani ne gaba ɗayansa babu wani abu da ya fita daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala saboda me saboda al ta shigi alim shine wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi subhanahu wa ta'ala kun ga yanzu mun samu al tana bada ma'ana al'umma misali wal asri innal insan inna al insan lalle shi mutum wannan mutum kowa da kowa ko wasu banda wasu kowa saboda al ta shiga shi yasa suka ce in kana so ka gane wannan al din tana ba da ma'anar kullu ko ba ta ba da ma'anar kullu ka cire al din ka sanya kullu a wurin ka ce fi ghar qur'an kullul insani la fi khusr ma'ana ta tsaya ta tsaya illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to wannan al ita ya kira al al jinsiyya ita ya kira al al istighraqiyya ita ya kira al bi ma'ana al kull to kun ga yanzu akwai al daya kenan akwai kuma kullu biyu amma asali kullu ita ce ummul ba kullu ita ce ummul ba hakan na kuma wannan kira fi na fai idan na kira ta zo bayan fai idan na kira ta zo bayan korewa wa ma min ilahin illallah ina na kira ana ilahin ilahin ita ce na kira daya na biyu na kira ta zo bayan nafayu ko kafin na nafayu bayan na nafayu ina na nafayu din shine ma wa ma min ilahin illallah kuma babu wani abin bauta da cancanta kwata-kwata sai Allah kenan amini kullura babu wani wanda ake bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala hakan nan uh, in ta zo fi siyaƙina annahayu hakan nan idan al abin idan na kira ta zo bayan annahayu annahayu shine hanawa wa abdullaha wala tushriku bihi shay'an wala tushriku bihi shay'an kagan an shay'an na kira ce ta zo bayan hani ina hani din shine la annahiya la annahiya mabaniya ala as-sukun ina fata mun gano wannan da ke ko fi ta'budu wa abdullah wa la tushriku tushriku ga zafi il mudari'un majzumun bila annahiya wa alamatu jazmi hasfun nun li'annahu min al-af'ali al-khamsa li'anna saboda haka kenan babu wani da ake haɗa shi da Allah wurin bauta saboda shay'an na kira ce da ta zo bayan haihu to haka dai yace kazaka man ma tufidani ma'an hakan nan ma hakan nan man hakan nan ma amma waɗanda suke a matsayin asma'ul musula da ke matsayin man ismul mausul da ma ismul mausul waɗannan gaba ɗayansu su ma duk tuƙin umum lillahi ma fi samawati wa ma fi lillahi ga Allah yake shi kaɗe ma fi samawa duk abin da ke samai bakwai akwai wani wanda ba na Allah ba na amni amma ɗin amci domin suna ne min alasma asma al-mausula haka ne ce wa mithlul mufrad idh yudafu haka na al ismul idan ya zama mudaf ismul mufrad idan ya zama mudaf fadan Allah ta'ala da ce sabbih isma rabbika al a'la isma sabbih isma me ma'anar isma ma shi da Hausa isma ba suna ba suna guda ɗaya ne ko da yawa guda ɗaya ne amma da ya ce sabbih isma rabbika sai zama da tun da isma maf'ulun bihi ne sabbih Felul amri mabaniyun ala sukun da ke ko isma maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi alfata al-zahira wa huwa mudaf rabbi mudaf ilai majrurun wa alamatu jarhi al-kasra al-zahira kenan sai nuna mana isma rabbika sunayen ubangijinka ne ba sunan ubangijinka ba saboda me saboda isma din yayi idafa zuwa ga ma'arifa me ma'arifa shine rabbi kun rada ke ko sai zama na ka tsarkake sunayen ubangijinka saboda me ya zama sunaye saboda sunan tiloni isma tiloni amma yayi idafa zuwa ga ma'arifa shine mithlul mufradu idhi yudafu fafham udita rushda ma yudafu fana Allah ta'ala wa uddu ta'uddu ni'matallahi la kaga ni'imata ni'ima ba kwaya ɗaya ba ko tun daga ta ni'imata amma da ta idafa zuwa ga ismul jalala sai zama am sai zama am tunda ya ce latu suwa ba za ku iya kididdike su ba wanda ke nuna mana kenan ashe wannan lafazi ne daga cikin lafuza na al'ummu wannan a takaicen takaitawa mun yi shi a darussa da suka gabata amma mun maimaita su ne domin daɗa janyo hankali a kansu Eh, akwai littafai da aka rubuta ka abin da ya shafi ahkamul qur'an kamar ahkamul qur'an na jassas alhanafi ahkamul qur'an na abubakar ibn al-arabi al-maliki al-jami'u li ahkamul qur'an na al-imam al-qurtubi da kuma ahkamul qur'an na kiyal al-harrasi al-shafi'i Allah madaukin sarki ya ji kansu da gafara ya rahmashe su ya sanya aljanna ta zama makoma a gare su darasinmu na yau ne nau'i na hudu a cikin nau'uka goma sha hudu da malam ya ambata a wannan babi ya ce ma yarji'u wa mina ma yarji'u ilal ma'ani al muta'alliqa bil ahkam ina samun lura da kyau al ma'ani al muta'alliqa bil ahkam ba al ma'ani al muta'alliqa bil alfaf ba kun akwai al ma'ani na gaba kenan Mayar yarji'u ilal ma'ani al muta'alliqa bil alfaf. shine na gaba amma wannan da muke ciki alma'ani maani bil ahkam al bil ahkam za mu shiga nau'i na hudu da ya ce arrabi'u ma khussa bi sunna huwa ja'izun wa waqi'un kathira wa sawa'un mutawatiruha wa a ahaduha shikenan iya na malam ya tsaye alimam a sayoti rahmatullahi ta'ala alihi ke cewa wa min ha abin da ya ce rabi na hudu ma husa bi suna. abin da aka keɓance shi aka rage mashi faɗi bi sunna da sunna kuna shi yana da kyau ko an rage mashi faɗi bi sunna tun da dama mun yi magana akwai umum yanzu muna babin al'umumat abubuwan da suke gamammun lafuza gamammun abubuwa sai zama na kuma wannan wani babi ne shine ne am taksisu al'am lafazin da ya zo gamamman lafazi sai kuma a sami waɗansu lafuza shi rage mushi faɗi aka sami waɗansu lafuza suna rage ma wani lafazin faɗi to anan akwai taksisul kitabi bil kuna ji takhsisul kitabi bil kitab nawa kenan daya takhsisul eh, sunna bis sunna nawa kenan biyu takhsisul kitabi bis sunna nawa kenan uku takhsisus sunna bil kitab nawa kenan hudu ba zai maimaita takhsisus kitab bil kitab takhsisus sunna بالسنة تخصيص السنة بالسنة تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص السنة بالكتاب إذا أكتش تخصيص الكتاب بالكتاب شيني آية قرآني ترجع مع آية قرآني فادي دام شيني الكتاب دم آية القرآني ترجع مع آية قرآني فادي مثالي الله تعالى شوى والمطلقات يتربصن bi anfusihinna thalathata quru wal mutallaqatu dukkanin mata da aka sake su saboda me yasa muka ce dukkanin mata saboda al da Allah ta'ala ce wal al alqamariya wal mutallaqatu dukkanin mata da aka sake su ya tarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru za su tsaya zama na idda ne tsarki uku ko al'ada uku akan fassara menene alquru jamu alqar shi at-tuhur ne ko al-hayd kamar yadda muke karatu akan al-ishtirak to abin da nake so muke a nan sai qur'ani ya ce me tsarki uku wannan ji da ke ko ya ce tsarki uku sai kuma ayat suratul talaq ta ce wa ulatul ahmali ajalhunna an yadana hamlahum su kuma mata masu juna biyu wa'adinsu na idda iddar mutuwa ce ko iddar saki ne shine su haife abin da ke tare da su kun da kyau to yanzu wacce ayat ce ta rage ma wata ayat faɗi ita ayatul baqara wal muqallaqatu ta shafi matar da aka saka da juna biyu ko ba juna biyu kun gane wannan da ke da juna biyu ko ba juna biyu ɗaya kenan an sadu da ita ko ba a sadu da ita ba aya ta gami amma da Allah ta'ala ce wa ulatul ahmali sai ya nuna kenan banda masu juna biyu a ayar bakara a ayar bakara mai maganar jini uku ko tsarki uku banda masu ciki su masu ciki shine su haife abinda suke ɗauke da shi ayar suratul ahza da ta ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna idan kuka saki mata kuka auri mata sannan kuka sake su kafin ku tarewa ta aure fa ma lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna to kuma wace idda kuke so su yi muku babu wace idda da za su yi sai nuna idan aka saki mace kafin ai tarewa ta aure ba za ta idda ba nan take in akwai wani sai a daura mishi aure da ita kuna ji da kyau ko kaga ita ma wannan ayar ta rage ma ayar suratul baqara fadi domin ayar suratul baqara ta hada wacce aka tare da ita da wacce ba a tare da ita ba da mai ciki da mara ciki ina fatan kun fahimci wannan da ke ko sai ayat suratul baqara ta rage mata fadi abdan ayat suratul ahzab ta fitar da unde ba a tare da ita ba ba su tarewa ba to anan tunda saki ne babu idda amma inda rasuwa mijin yayi shine za ta yi idda wata hudu da kwana goma wannan kenan sannan a suratul talaq akwai matan da ba su al'ada saboda karancin shekaru ko saboda tsufa alhalin kuma ita cewa ta yi wal mutallaqatu duk wacce aka saki an sake ta da yarinta ko an sake ta bayan ta tsufa sai Allah ta'ala ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in yartabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahid sai nuna idan ta kai shekarun al'ada ba aka sake ta mana yarinya ce aka daura mata aure shekara hudu shekara biyar aka sake ta bata kai shekarun al'ada ba to anan ba za ta yi idda da ganin tsarki ba za ta yi idda ne da kirga kwanaki daga ranar wata uku kaga duk sun rage mota ayar faɗi to sunan wannan taksisul kitabi bilkita saboda ayar suratul baqara wal ya tarabbasuna bi anfusihinna thalathata ashhur abunna thalathata quru nasul kitab nasi na alqur'ani ayar ah, wa ulatul ahmali qur'ani ne wallahi isna min al-mahidi qur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati qur'ani ce to yasa ya kira wannan takhsisul kitabi bil kitab ya rage ma qur'ani fadi ina fatan kun gane wannan misali insha Allah ta'ala yanzu wanda zamu je nan gaba shine takhsisul kitabi alkitab shine qur'ani qur'ani yazo da faɗi. sai kuma aya hadisi ya rage ma wannan ayar faɗi kullura ne taksisul eh, alkitab da sunna taksisul kitabi da sunna kun ga ba mai taksisul sunna bis sunna ba to wannan ga ilmin hadisi tunda yanzu muna ulumul qur'an ne mun yi taksisul kitab bil kitab yanzu sai taksisul kitab bis sunna yanzu kitab naka ce kitab shine qur'ani ma'ana yanzu ayar ƙur'ani ta zo da faɗi sai kuma wani hadisi ya rage ma'ayar faɗi na farko akwai haka duk malamai ba su saɓani ba kan ayar ƙur'ani tana rage ma'ayar ƙur'ani faɗi duk malamai ba su saɓani ba kan wannan ayar ƙur'ani na rage ma'ayar ƙur'ani faɗi to amma hadisi na rage ma'ayar ƙur'ani faɗi ƙala rahimahullah huwa ja'izu na farko wannan yayi ya halatta ayar ƙur'ani ta zo da faɗi hadisi ya rage mata faɗi kulura ɗaya wa waƙirin kuma ya faru ma haka ɗin nawa kenan biyu kuma faruwar da yi kasiran da yawa misalan ba wai ɗaya ne ko biyu ba ƙur'ani ya zo da faɗi amma kuma hadisi ya rage ma'ayar ayar faɗi ƙalar rahimahullah wa sawa'un kuma hukuncin daidai ne mutawatiruha sunna din mutawatira ce wa ahaduha ko kuma ahad ce wanzu wani yare ko akwai hadisi mutawatir akwai hadisi ahad abinda ake nufi in dai hadisi ya zama ingantaccen hadisi to yana rage ma'aya ƙur'ani faɗi in dai hadisi ya inganta to yana rage ma'aya ƙur'ani fadi yanzu mai rage misali ko barakallahu fi abin da ya rage shine misali ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa harrama ar-riba kuma Allah ya haramta riba ar-riba riba wannan am ne ko khas ne ta ina ya zama am ta ina ya zama ina lafazin am a ciki al barakallahu fi al wannan lamun shamsiyya din wa harramar riba kuma Allah ya haramta riba Allah ta'ala ya haramta riba kenan riba baki ɗayanta haramun ce kun lura riba baki ɗayanta haramun ce saboda riba haramun ce ba a yadda na farko mai ce riba a ziyada a ziyada ƙari an ce riba ita ce arriba lugha ita ce a ziyada qali wa shar'an ziyadatu fi umuri maksusa ziyadatu fi ashiya'a maksusa ƙari kan waɗansu abubuwa ke bantattu da shari'a ta wari kamar abinci ko kuɗi da sauransu da aka ce fi ashiya'a maksusa a waɗansu abubuwa ke bantattu sai muka ce kamar abinci in an ce abinci dabino na ciki ka sayarwa da mutum busasshen dabino shi kuma ya baka ɗanyen dabino ma'ana ka ba mutum busasshen dabino mudu ɗaya kullum da kyau ko ka ba mutum busasshen dabino shi kuma ya baka ɗanyen dabino riba ne ko ba riba ba ce riba ce saboda ɗanyen in ya bushe zai ragu kun gane? idan aka ba mutum busasshen dabino idan aka ce ka kawo busasshen dabino buhu goma za a baka ɗanye buhu goma to idan ɗanyen nan ya bushe zai dawo buhu nawa ina masana dabino na farko dai din mun yi tafaki zai rabu kun lura saboda me bushewarsa da sai aka auna shi cikin riba sai aka auna shi cikin riba ba a sayan ɗanyen dabino da busasshen dabino ba za ka ba mutum ɗanyen dabino ba ya baka busashi ka ko kuma ka bashi ɗanye ya baka busashi duk ba a wannan amma ya tabbata a hadisin bukhari da muslim manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame a bai'ul araya bai'ul araya idan aka ce bai'ul araya shine bai'ul tamri bi rutabi sayar da ɗanyen busasshen dabino da ɗanyen dabino ka ba da busasshe a baka ɗanyi kullura ka ba da busasshe a baka ɗanyi an yi wannan rangwamen ne fi ma duna sati ausau a abin da bai kai wasu biyar ba dabino da bai kai zakka ba ai dama sai ya abin da ya kai wasu biyar ake fitar da zakka to idan dabinon bai kai wasu biyar ba kun gane ko wuski ɗaya shine sa'i arba'in wuski ɗaya shine sa'i arba'in an ka ce sa'i arba'in in ka ce sa'i shine mudin nabi babban ai kun an zo da karfi da kai ba akwai mudin nabi karami wanda ake auna guda hudu mutum ɗaya guda hudu mutum daya ko kuma akwai babba guda ɗaya wanda yake wannan babban na mutum ɗaya wani babban na mutum ɗaya ina kuma kun bayyance wannan da kyau to shi babban shi ya kira da sunan sa'i shi kuma karam shi ya kira da mudin nabi to babban guda arba'in shi ne wuski ɗaya sai aka ce idan yana ƙasa da wuski biyar kenan mudin biya abin nan sha'i nawa kenan arba'in so biyar arba'in so biyar ba ɗari uku kenan ba eh ɗari uku kenan arba'in so biyar ɗari biyu kenan ko nan ɗari biyu kenan to almin da wuski biyar idan kana da dabinon da bai kai wuski eh sittin ne ko na afuwan sa'i ɗaya ne sa'i ɗaya abin nan sa'i sittin ne abin na ɗaya wuski ɗaya sa'i sittin ne wuski ɗaya sai zama na mana mudu abin nan sa'i ɗari uku kenan sa'i ɗari uku ne abin da ya kai zakka to a nan sai ana Salama ya san sauci. sassauci ya yi sassauci wannan sassaucin da yi na ya halatta bai'ul araya menene bai'ul araya shine sayar da ɗanyen dabino da busasshen dabino a baka ɗanye ka ba da busasshe kullum da ke ko ko a baka busasshe ka ba da ɗanye wannan shine bai'ul araya to bai'ul araya haramun ne domin nau'i ne na riba in ya huce wasu ibiya inda ya kai wuski biyar zuwa sama haramun ne kuna jina da kyau ko kenan wannan sassaucin da aka yi na a yau ya halatta ka ɗauko tafi guda na dabino ɗanye ka ba wani shi kuma wani ɗin ya ɗauko tafi guda na ɗanye ya baka kai ka bashi na busasshe shi ya baka na ɗanye duk wannan ya halatta saboda bai kai wuski biyar ba hakan nan mudunmu na nan gari mina ya halatta ka ba da ka ba da ɗanyen dabino mudu goma a baka busasshen dabino mudu goma in ka lura duk wannan na abinci ne na ci ne to wannan shine baiwal araya kenan yanzu ayat ta ce wa harramar riba arriba ta shafi bai'ul araya ta shafi baiwal araya me baiwal araya shine sayar da ɗanyen eh, sayar da ka ba da busasshen dabino a baka ɗanyen dabino kuna ce na da ke ko ka ba da busasshen dabino a baka da ɗanyen na shine bai'ul araya shi ma nau'i ne na riba amma wannan na abin da bai kai wuski biyar ba sai hadisi ya ware shi daga cikin wancan bayanai na wuski biyar abin nan daga cikin bayanai na ramar riba misali nawa kenan na ɗaya sai misali na biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa lil qatili min min tarakatil maqtuli shay'a laysa lil qatili min tarakatil maqtuli shay'a bayan aya ta ce yusikumullahu fi auladikum yusikumullahu Allah yana umarta fi akan abin da ya shafi sha'anin auladikum ƴaƴanku aulad jam'i ne aka yi mishi idafa zuwa ga ma'arifa me ma'arifa ne shine kum saboda aka yanzu ya zama me am am ƴaƴanku duka da wanda aka haifa yanzu yanzu nan da wanda ya shekara tamanin duk za a fita musu da gado yusufu Allahu fi auladikum kun ga wannan nasi ne na alkur'ani mai girma nasi ne na alkur'ani shine nasul kitab kenan ko yusikum Allahu fi auladikum sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi da ibn abdulbar ya inganta shi cewar laysa lil qatili min tarakatil maqtuli shay'a laysa lil qatili wanda ya kisa ba shi da kaso min tarakatil maqtuli a dukiyar wanda aka kashe shay'an ba shi da komai duk wanda ya kashe mamaci to ba zai ci da mamacin ba yanzu idan ɗa lahu wa iyaku Allah ya tsare mu baki da idan da ya kashe babansa dan. yana cikin masu cin gado ko bai ciki eh amma ai aya ta ce yusi kuma Allah fi kuma shi kuma da ne na mamaci kun ga aya ta zama am kenan amma sai hadisi ya ware duk wanda ke da hannu wurin kisa sawa'un mata ce ta kashe mijinta ba za ta ci gane shi ba Kuna jina da ke ko ɗa ne ya kashe baban shi ba zai ci gadon shi ba kenan wannan hadisi ya rage ma'ayar faɗi samu misali nau kenan mun sami misali na biyu kenan sai misali na uku da Allah ta'ala ce hurrimat alaikum maitatu waddam hurrimat kuma an haramta muku almaitatu duk abin da yake mushi saboda mai maka fassara hidda duk abin da yake mushi al hurrimat alaikumul maitatu wa damu da jini yanzu mushe ba a ware kowane mushe ba ɗaya kenan wa damu da jini jini shi ma gaba ɗayan shi haramun ne wanga yanzu mun sami nasir kitab wannan aya ce ta alkur'ani mai girma sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce uhillat lana maitatani wa damat an halatta mana cin mushe biyu da kuma jini guda biyu a samaku wal jarad samaku wal jarad mushen su ne kifi da kuma fari kifi ka taba jin karatun yankan kifi ai baka taba jin karatun yankan kifi ba ko yawwa to kifi ai kaga bayan kashi ake yi ba kaga halas ne a ci duk da ba a yanka shi ba kenan aya ta zama am al hurrimat alaikum al maita amma sai hadisi ya tabbatar da ana cin kifi da kuma aljarad fari walkabadu wa tihal alkabad ita ce hanta da huhu a hanta da da huhu ne ko a huhu an ga lura su jini ne hanta an ka ganta ai zaka hanta take ko saifa saifa hanta da saifa za a gansu su ma wani kamar da sakararren jini ne kenan sai hadisi ya ware waɗannan abubuwa guda biyu a cikin jini to wannan shi ne misalai guda uku akan taksisu sunna abin nan taksisul kitabi da sunna alkitab shine qur'ani ya zo da faɗi sai kuma sunna ta rage mashi faɗi sai kuma sunna ta rike mushi fadi sai kuma sunna ta rage mashi fadi قال رحمه الله الخامس ما خص بالسنة ما خص بالسنة وهو عزيز ولم يوجد إلا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية ومن أصوافها والعاملين عليها حافظوا على الصلوات قال رحمه الله الخامس نوع نهد ما خص منه السنة ما خص منه السنة وانا شيني تخصيص السنة بالكتاب أنا سنة حديثي شيني زي زي لفظي عام sai kuma aya ta rage mashi faɗi aya ta rage mashi ta rage ma faɗi ina fatan kuna ji da kyau wanda muka fito yanzu shine hadisi ne ya rage ma aya faɗi to yanzu hadisi ne ya rage ma aya faɗi yanzu kuma aya ce za ta rage ma hadisi faɗi mana hadisin ne yake da faɗi sai aya ta rage mashi faɗi قال رحمه الله وهو عزيز wannan yana da wahalar misali misalan suna da eh, misalin yana da wahalar samu wana ji da kyau aziz wahalar abin nan misalin yana da wahalar samu qala rahimahullah wa lam yujad illa qawluhu ta'ala ba a sami irin wannan misalin ba sai a faɗin Allah subhanahu ta'ala da ya ce hatta yutu aljizya hatta yutu aljizya misali nawa kenan na ɗaya misali na biyu wa min aswafiha misali na uku wal amilina alaiha misali na hudu hafizu ala salawat sai malam ya kawo ayoyi da suka rage ma hadisai faɗi to ina hadisan umirtu an uqatila nas khassat umirtu an uqatila nas wa ma ubina min hayy la tahillu sadaqatu li ghani wan nahyu an as-salati fil awqat al-makruha shikenan hadisai nawa ne nan hadisai guda hudu hadisi na farko umirtu an qatila nas hadisi na biyu ma ubina min hayyin mayyit hadisi na uku la tahilu sadaqatu li ghani hadisi eh, sai na hudu wa nahyu an salati fi awqat al abubuwa guda hudu kenan kuna jina da kyau can ma ayoyi guda hudu to karatun anan shine da farko ta rage mu hadisin farko aya ta biyu ta rage mu hadisi na biyu fadi aya ta uku ta rage ma hadisi na uku faɗi aya ta hudu ta rage ma magana ta hudu faɗi haka za ka daidaita maganganu misali aya ta farko ita ce Hata yi hutu aljiziya hadisi na farko shine umirtu an uqatila nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nasa hata ya shahadu allah ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida da babu abin bauta da tantanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma sun shaida lalle annabi muhammad manzon Allah ne ɗaya kenan wa yuqimus sala kuma su ba tsaye da sallah wa yu'tu zaka su bayar da zakka fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala waɗannan abubuwa guda hudu kadai hadisi ya kawo abubuwa guda uku hatta ya shahadu Allah ila illa Allah wa anna Muhammadu Rasulullah ɗaya kenan kuma su tsaye da sallah biyu kenan su bayar da zakka uku kenan ma'ana dole su yi addinin musulunci amma ayat Qur'ani sai ta ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه kenan ayar sai ta rage ma hadisin fadi hadisin da ko dai su yi musulunci ko kuma a ci gaba da yaƙasu a ci gaba da yaƙasu sai aya ta ce za su iya zama a kan hanyar tsarinsu na kafirci amma su ba da jizya shi ne hatta yi hoto aljiziya shi ne haddai su bayar da jizya ma'ana su zauna a kan kafircinsu su kasance a ƙarƙashin daula ta musulunci sai su ba da jizya shi kenan ina fata mun fahimci ayar farko da hadisin farko eh yawa a ayar farko yanzu a hadisin ina am annas annas shine al'am annas shine al'am umirtu an uqatila an-nasa kun da ke ko amma hadi a aya kuma tace hatta yuqul jizya hatta yuqul jizya sai misali na biyu hadisi ya ce wa ma'ubina min hayyin duk abin da aka cire a jikin dabba mai rai duk abin da aka cire a cikin dabba mai rai mayyit to mushi ne wannan abu asalin hadisin ma qutiya min albahimati wa hiya hayya fa huwa mayyit ma qutiya ma qutiya duk abin da aka cire min albahima a jikin dabba wahiya hayya a lokacin dabba tana raye to wannan abin da aka cire mayyit mushi ne wannan abin da aka cire mushi ne ba shi da sarki ina lafazin am ana ma al al-musuliyya ma al al-musuliyya to tambayar anan ita ce hatta gashi da aka cire a jikin dabba shi ma mushe ne sai Allah ta'ala da yake lissafa ni'imomi da ya mana a cikin suratu an sai ce wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan umatan ilahi sai ya bayyana cewar suf dabba abin nan gashi na jikin dabba da ake cirewa shi ma halas shi ma halas ne ba haramun bane kenan yanzu idan ka samu gashi a jikin dabba ka cire wannan ba wani abu bane wannan ba wani abu kenan ayat hadisin ya zo da faɗi amma kuma sai aya ta rage mashi faɗi man fahimci wannan da kyau ba fa za ka je ka dinga sarar dabba ba ne kana cire mata gashi sai yanzu mun gane hadisi na biyu da kuma aya ta biyu sai kuma hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahillu sadaqatu li ghani zakka ba ta taɓa halatta ga mawadaci zakka ba ta taɓa halatta ga mawadaci kenan duk mutumin da ka san mawadaci ne sai ka ɗauki zakka ka bashi to zakkar ba ta yi ba sai ka sake yanzu za ka je ka karɓo ko ba za ka je ka karɓo ba yanzu kai ta ragewa amma dai ma'ana kai za ka je kai tambaya amma dai ita zakar ba ta yi ba sai ka sake ba da ita domin anasulama ya ce la ta hillu sadaqatu ligani ita zakka ba ta halatta ga mawadaci ayar alkur'ani da take lissafa waɗanda ake bai ma zakka inna masadaqatu lil wal masakini wal na alaiha da kuma masu aiki akan zakkar sai ya zama na idan akwai mutumin da yake mawadaci ne kun da ke ko mawadaci ne abokinka ne ka san mawadaci ne amma yana taya ka aikin lissafin fitar da zakka sai ka ɗauka ka bashi ta yi kun lura sai ka ɗauka ka bashi ta yi kenan ba aya ta rage ma hadisin faɗi hadisin cewa yi la ta hillu sadaqatu li ghaniyin ta ina ya zama am ta ina abin ya zama am shine ghaniyin mawadaci na kira ne ta zo bayan annafiyu menene annafayu la saboda haka tunda an ce la nafiya ba nahiya kulura la annafiya la ta hillu sadaka bata ba ta halatta amma sai Allah ta'ala ce wal amilina alaiha kuma ana ba da zakka ga waɗanda suke aiki a kan sai zama na ayar sai ta fitar da mawadacin da yake aiki a kan sai fadin Allah ta'ala da ya ce hafifu ala salawat hafifu ala salawat wannan aya ta yi taksisi mana ta rage fadin hadisai da suke magana akan annahayu an salati hanyi da aka yi na ayi salla fil auqatil makaruha a lokuta da aka hana akwai lokuta da aka hana ayi salla kamar wani lokaci kamar bayan sallar asuba ɗaya bayan sallar la'asar biyu daidai lokacin da rana za ta faɗi da daidai lokacin da rana za ta fito duk waɗannan lokuta an hana daidai lokacin da rana za ta faɗi an hana ne hani na at an haramta ka yi sallah a daidai lokacin da rana za ta faɗi ko daidai lokacin da rana za ta fito an haramta ka yi sallah kuna jina da kyau ko sai ka daidai lokacin da rana za ta fito sai ka tuna baki yi azhar ɗan jiya ba wannan haramcin ya shafe ka bai shafe ka ba daidai lokacin da rana za ta faɗi sai ka tuna baka yi zahar ba wannan hannun ya shafe ka bai shafe ka ba saboda mai saboda Allah ya ce hafifu ala salawati was wasu wusta kuma ku kiyaye salloli ku kiyaye yana ga cikin kiyaye sallah shine yi ta lura yana ga cikin kiyaye sallah shine yi ta saboda ka an kullura da kyau waɗannan misalai sun nuna mana cewa hadisi yana zuwa da faɗi sai aya kuma ta rage mashi faɗi aya sai ta rage ma hadisi faɗi ga ma misalai guda hudu mun samu ga misalai guda hudu an samu Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya kada mu sha'afa yau muna ɗaya ga watan sha'aban kun ga ramadan ne ke gaban mu kuna jina da ke ku Allah ta'ala ya nuna mana shi lami lafiya kuma ya azabta mu cikin masu rai da lafiya da kuma azumta shi akwai surkulle da mutane suke ta yadawa wai manzala sallama ya ce wai duk wanda ya tunasar da wani ramadana ya kusa wai duk da ga yan wasaf suna ta wannan bai halatta ba haramun ne wannan annabi sallam bai faɗi wannan magana mai alfarma sarkin musulmi ya tabbatar da ce yau shine ɗaya ga watan sha'ban ɗaya ga watan sha'ban saboda kun ga za a tafi ne a lissafin mai alfarma sarkin musulmi ba ruwanka da kaga wata katoci ne ko ba katoci ba ne ba ganin yara ana haifar su wani haife shi katoto ka gan shi kama an yi suna alhalin kuma yau da safe aka haife shi wani kuma ka gan har ma uwa ta ajiye wanka kwana arba'in amma ka gan kamar bai yi sati ɗaya bai cika sati guda ba duk halittu ne na allah subhanahu wa ta'ala kawai don wata ya fito katoto ba shi ke nuna cewar ƙarfi da yaji ji tsawon jiya ne ko tsawon shekaran jiya ba tambayar ita ce ka gan shi kana da labarin wanda ya gan shi a jiyan ko a shekaran jiyan a a tushe ke sai ka rike lissafin ka ina fata mafi fahimci da da Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya akwai shiri da hasken musulunci foundation suke da shi na daukar limaman tarawih daukar limaman tarawih a wannan watan na Ramadan mai zuwa duk mutumin da yake so in musharaka da kuma masallaci da yake buƙatar limamin tarawih masallaci da yake buƙatar limamin tarawihi da kuma wanda ike so ya shiga cikin tsarin limaman tarawihi duk ana maraba da su akwai fom da ake cikewa kana son ka shiga cikin limamai akwai fom da zaka cike ba sai ake yi ba hakan nan kuna son limamin tarawihi a unguwarku akwai fom da za ku cike ba kuɗi za ku biya ba domin a samu a cikin wannan wata na ramadan a samu a tsayar da tarawihi sosai da sosai muna roƙon allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya mana jagora subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu